ita dai Bilkis bin su kawai take a hankali har suka isa gaban motar da ya zo da ita bayan sun shiga motar ne mijin anti Zinat ya ja su a natse yana karya kan motar suka bar iyafar din gabaki daya Aunty Zinat ta ba mijin nada tace su ba basu dawo ba ko mijin Anti ya gyada kai yace shi yasa baki gan mu tare ba amma na tabbata ma suna can sun dawo tun safe ake zumo din dawowar momi murmushi Aunty Zinat ta yi cike da kewar yaran nata biyu Minal da Mutsaf Bilkis kuwa jikin window ta kama tana kallon waje ita duk mamaki take yaushe aka yi rana haka domin da rana suka isa kasar sabanin gida da suka bayi da dare ba su wani nisan tafiya sosai ba sai ga su a gidan da su anti Zinat ke zama da mijinta Zinat Abdulkarim cousin din Yarima ya sirce ta bangaren ummi wato can Maiduguri aure ne ya kai ta Kano da mijinta Khalid Habib yanayin aiki ya zaunar da shi a Switzerland inda suke rayuwarsu da yaransu biyu Minal mai shekaru sha shida. sai Musa mai shekaru goma. Yarima Yasir ya zaɓi ya damka amanar Bilkis a wajen Anti Zina domin tasu ta fi zuwa ɗaya a cikin yara mata na 'yan uwan Ummi da ke Borno domin ita ɗin ɗiyar babban yayar Ummi ce da ta rasu kuma dama ita kaɗai ta haifa. Husna Kanwar Nazir tana da surutu saɓanin Minal. Amin, Husna Kanwar Nasir tana da surutu saɓanin Minal shi yasa ya zame daga haɗewar su waje daya domin cikin hankali domin cikin kankanin lokaci Husna za ta iya gano tsakaninsa da Bilkis wanda shi san baya sun hakan domin baya bukatar kowa ya san da igiyar aurensa akan Bilkis ya fi so yadda aka yi auren nan ba tare da nasa shedin a kauyen su Bilkis ba haka yake so ya sauwake mata cikin ruwan sanyi a yayin da ta gama cika burinta na karatu wannan shine kadai abin da ya rage a su kuma shine hanya mafi sauki da zai saka mata halaccin da ta yi masa lokacin da ya kasance a halin rashin lafiya na ciwon mantau. Oyoyo mummy welcome home Minal da Mutsaf suka damalmale jikin Aunty cike da murna suna jin daɗi. Aunty na dariya da farin ciki ta rinka shafa kansu tana tambayar lafiyarsu da kuma yanda ta bar su kwana biyu amma amsa mata suka yi a natse suna kallon Bilkis a sace. Bilkis kam jingina ta yi da jikin motar tana kallon su cike da sha'awa domin sun burge ta. ita bata san cewa ana son yara haka ba sai da ta fara ganin haka akan Yarima ya san lokacin da suka isa gidansu sai kuma nan akan sa anti Zinat hakan ya tuna mata da asalinta wato kauyensu inda iyayensu ba su cika damuwa da lamarin su haka ba ko da yake iya ita kadai take fuskantar hakan wajen mahaifinta kirikiri ya nuna wa duniya bai kaunarta domin ita din ta kasance diya mace ce mai rauni wacce bata da kowa Amin wacce ba za ta iya kawo masa komai ba za ta iya kawo masa abin da yake so ba. Ji ta yi ana shafa mata fuskar ta a firgice ta dawo daga ɗan tunanin da ta tafi tana ja baya. Minal ce tsaye a gabanta tana kallon ta a tsanaki ta ce, Why are you crying? Daga kanta Bilkis ta yi sai ta ga ashe dukkaninsu zuba mata ido suka yi har iyayen duburburcewa ta yi domin ba ta san akan me take tambayar ta ba sannan kallon da suke mata yasa duk ta ji wani iri lura da hakan yasa anti Zina ta yi murmushi tana matsowa kusa da ita ta kalli Minal ta ce wuce ki sanar da Nani ta haɗa mata ruwan wanka kafin mu iso Ok mommy Minal ta furta hakan dadi mijin anti ya ja hannun matsafsu ma suka tafi har lokacin Bilkis kanta a kaza tana wasa da yatsanta a hankali anti Zina ta kamo hannun nata tana karewa fuskar ta kallo Bilkis anti Zina ta kira ta a natse na'am Bilkis ta amsa ita ma a nutse. Dago kanta, dago kanki ki kalle ni. Anti Zina ta furta hakan tana tsare ta da ido. A hankali Bilkis ta dago, sai dai bata iya hada ido da ita ba. Anti Zina ta ce sorry, har yanzu baki san dalilin zuwan ki nan ba ko? Bilkis ta gida kai a nutse. Anti Zina ta ce to, da farko ina son ki bani ki Bilkis. Bilkis ta nutsu kawai tana sauraron abin da za ta ce. Anti Zina ta ce, "Ba komai yasa kika kasance a nan ba, sama da ke ki nan wajen ki a natse." kallanta ta yi da mamaki anti zina ta gida kai ta ce kwarai kuwa ba shine ba shine burin naki ba bilkis ta gida kai a hankali tom kada ki damu kuma kada ki yi wasa da wannan damar taki na wannan tallafin da kika samu tallafi bilkis ta furta hakan da mamaki eh bilkis kin kasance ɗaya daga cikin yaran da aka zaba a yi wa tallafin karatu da ake duk shekara a cikin masarautar manaras tam tsam bilkis ta yi da ranta tana tunanin da farko ta ɗauka Yarima Yasir ne ya ba da damar a kawo ta nan ashe ba haka abin yake ba jam'i ne da aka saba yi wa bayin masarautar rantsa ido ta yi da takaici kawai ba tare da ta tambaye antizina din ba tare da ta tambaye din ba ta yi shiru ita kuma antizina daga haka ba ta kara cewa komai ba ta ja hannunta kawai suka tafi ba tare da ta san cewa Bilkis ta yi wa maganar mummunar fahimta ba a can ko ɗaya ɓangaren a gurguje rima yasir ya fito daga beton ƙugunsa ɗaure da farin tawul hannayensa a kansa yana goge sumar kansa sun so su makara ko da yake shine bai tashi da wuri ba sai a dalilin lukin ɗin da ya jiyo ana yi masa daga waje wanda ya sa shi miƙewa da sauri ya faɗa beton, yana mamakin baccin da ya ɗauke shi a daren angwancinsa shiryawa ya cikin kananan kaya ba karamin karɓarsa suka yi ba ya yi kyau ƙwarai musamman ma yanzu da ya murmure fatarsa ta gyaru saɓanin lokacin da ya dawo daga kauyen su Bilkis. Kara kallon kansa yayi a madubi, yana kara fesa kalolin turare a jikinsa. Bububu ya ji wayarsa da ke kan gado na yin vibration. Cuyawa yana hango sunan wanda ke kiransa. Anti Zinat ya gani na yawo a kan screen ɗinsa. Ɗauka yayi yana karawa a kunnensa. Morning ya furta hakan a nitse. Anti Zinat da ke shiryawa bayan ta gama wanka ta ce afternoon. murmushi yana kallon agogon hannunsa tabbas yanzu kam rana ce a wajensu kai yanzu ba za ka nemi amanar ka ba ya tsina fuska ya rima yasir yayi a hankali ya ce anti please yar dariya ta yi kaɗan tana nuna yadda yake nanata mata amanar please ɗin, tamkar wanda yake bata amanar gold bayan sun gama gaisawa ne ya zura wayar a aljihunsa yana gyara sa aka sake buga masa kofa dan tsaki ya ja yana bata rai ya nufi kofar ɗakin nasa yana buɗewa. tsaye take bakin kofar tashi kikan tun ɗazu take zaryar buga masa kofa bai buɗe mata ba sai yanzu diya safina ta furta hakan tana faɗawa jikinsa da sauri har da limshe ido a yanda ta yi a haka ta so ba tare da ya rungume ta ba bak har lokacin ɗayan hannunsa na kan handil ɗin kofar ɗayan kuma a aljihunsa amesu diya kana lafiya na damu kwarai da jin motsinka da fatan dai komai kalau Safina ta furta hakan a jere tana tsare shi da ido. Dan murmushi kaɗan yana kama hannunta ya ce I'm fine. Murmushin ita ma tayi tana ja baya dan ba shi hanya. Fitowa ya suka fara tafiya Safina sai kallon sa take a sace. Tana jin kamar ta yi ta zama a jikinsa kawai sha'awarsa ce ta kama ta. Tun jiya dama abin da take ta fama da shi kenan. Tun bayan da ta farka a round 3 ta duba baya, ta duba baya nan sai ta yi tunanin kila ya shigo. Ya tarar da ita ta yi bacci ya koma bata ji daɗin hakan ba domin ta daɗe tana jiran wannan ranar da za ta lashe zumar Yarima Yasir. Kirari ake ta musu tunda suka fito daga bangaren Yarima har zuwa sashin mai martaba sarkin Manaras Abdullahi Usman Yusuf. Yana zaune bisa kan kujera jikinsa ya fara sauki alhamdulillah domin karkarwar jikin nan dai babu sai dai yayi ta kallon mutane ba bakin magana. Umina wajen suka karasa shiga bayan jakadiya ta yi masu iso. Dukawa suka yi har kasa a gabansu ummi ta dubi mai martaba sai ta ga baki ɗaya sa ya canza ba kamar ɗazun ba ta rasa gane kansa kwana biyun nan sai ya riga ɓata rai lokaci bayan lokaci especially ma idan tana masa maganar bikin yarema yasir dan yake ta yi ganin fuskar sa a haɗe take tana kallon su da murmushi ta amsa gaisuwar da suke mata a tare za mu wuce ummi yarema yasir ya furta hakan a nitse dafa kansa ummi ta yi tana sake faɗaɗa murmushin ta ce tom shikenan prince allah ya tsare hanya Amin ya amsa a nitse. Safina ki kula da tafiyar taku kin ga ke ce idan naku kin ji? Ummi ta furta hakan tana kallon Safina. Murmushi Safina ta yi tana sake dukar da kanta wai ita kunya ta ce. Insha Allah Ummi. Ummi ta ce madalla ku je Allah ya kiyaye. Mikewa suka yi a tare suna sake yi mata sallama suka fito. Nasiru da Suhaima suna tsaye a bakin kofa suna jiran su. Rungume shi ta baya Suhaima ta yi. Birema Yasir ya dakata da tafiyar tasa yana sauraron yadda take jin zuciya kaɗan. please yaya kada ka tafi we need you ta furta hakan tana matsawa gefe Yarima ya sirri riko hannunta a hankali yana magana a nitse yace ba zan dade ba Lilisis Suhaima ta kwaɓe baki kamar yana kallanta tace dan Allah kada ka wuce two days yaya insha Allah ya furta hakan da murmushi akan fuskarsa Nasir ne ya leko daga cikin motar da zai ja su yace ku taho lokaci na korewa Safina na cikin motar tantani ta yi gaba tana tsaki kasa kasa ita wannan Suhaimar ba ta burge ta san. matsawa suka yi su haima ta bude masa kofa ya shiga kafin ita kuma ta koma gaba kusa da Nasir ta zauna ya ja su suka tafi ko da suka isa airport ma saura mintuna kalilan shi yasa suna zuwa basu wani jima ba suka sake yin sallama da juna suka tafi sauki ajiyar zuciya Safina ta yi tana dan karkata kanta jikin Yarima yasir tamkar za ta shige jikinsa haka ta wani da baibaye shi tana shakar kamshin jikinsa Yarima Yasir na jikinta bai yi magana ba bai kuma nuna alamar an taɓa shi ba sai malum shi ido kawai da yayi yana tunani bayan sa'o'i da tafiyar tasu suka sauka a babban birnin na London Sabina ita ce nan ta yi musu jagorar samun tazi yanzu dai hospital za su fara wucewa kafin su wuce inda za su zauna Yarima Yasir message ya tura ma Dr. James akan gasunan sun sauka ya zama ready yana gamawa ya maida wayar aljihu duk Safina bata sani ba ita dan ita da son samun ta nema su wuce su sai dai a yanda ya fi nuna damuwar a je hospital ɗin ya sa kawai ta hakura amma kan ba don taso ba sun isa lokacin dr james na bakin comfort ɗin yana jiran isowarsu ko da ya hango fitowar yarima ya yasir daga mota ya taho da sauri ya taho da sauri yana murmushi ya ce prince juyawa yarima yasir ya yi inda ya ji kiran murmushi ya sakar masa yana ɗauke kai har yanzu baka canza ba na halin ko in kula Dr. James ya furta hakan yana kallon Safina da ke musu kallon mamaki. Hai madam, murmushi ta yi tana daga musu hannu. Ni ne doctor ɗin da zan duba lafiyar Prince. Mu shiga daga ciki. Safina ta gida kai cike da gamsuwa nan suka fara takawa suna yin hira kaɗan kaɗan a tsakanin tsakaninsu. Ofis sa ya kaisa. A nan Dr. James ya dubi Safina. Ya ce madam, ki zauna a nan, bari mu je dakin gwaji da ke can sama. Gida kai Safina ta yi domin dama duk ta gaji. Tana gyara zamanta akan kujera ta ce, sai kun dawo. alright ya furta hakan yana kallon Yarima Yasir yace let's go ya furta hakan yana riko hannunsa suka fita waje suna fita waje ko Yarima Yasir ya zare hannunsa Dr James ya sa dariya kafin ya ce kai da nake yi maka jagora kuma ya Yasir ya dan harare shi yana dauke kai yace saboda an ce maka ga makaho ko duk suna maganar ne da harshen Nasara Dr James ya kai su can sama suka samu waje suka zauna abinsu abinci aka kawo Yarima Yasir Dr James ya ce ka ci abinci ita ma na sa a kai mata dan yatsa na fuska ya rima yayi yana mai da hankalinsa kan yana mai da bayansa kan kujerar da yake yace bana jin cin komai Dr. James ya kai Prince har yanzu baka daina wannan ɗabi'ar taka ba da rashin cin abinci na rashin cin abinci murmushi kaɗan yayi yana zaro wayarsa a natse yace no na canza Dr. James ya ce ya ai sai daga haka dai suka rinka yin su jifa jifa yayin da Safina ke can ta cika cikinta da abincin da aka kai mata tana miƙewa kan tresita cike da gajiya bacci ya ɗauke ta haka take san ba ta da wuyar gajiya tana da ɗan kiba ba laifi bini bini ta kwanta ko ta zauna gashi ba ta son aiki ba ta ki komai a yi mata a kwance ba hatta da yin wanka ma kallon agogo ya rima ya sirye yana kallon Dr. James da ya dawo wajensa bayan ya bar shi ɗazun ya ce za mu tafi Dr. James ya ce sai dai kai ka tsaya a nan ita kuma ta tafi ko kuma duka ku tsaya a nan din waro ido yarima yasir ya ce kamar ya dr james ce ba zai yi a ce har idan ka ya bude ba ya kamata at least ka dau 2 to 3 days ana trade ana trading kafin a ce ka fara gani ta yanda ba kowa bane zai fahimci cewar ciwon ba gaskiya bane gyada kai yarima yasir yayi yace alright zamu tsaya duka anan din okay dr james ya furta hakan yana miƙewa ce. bari a sama mata inda za ta zauna good Yarima Yasir ya furta hakan yana sake gyara zamansa a wajen. Safina ta dubi Dr. James da mamaki lokacin da ta data daga baccin da take tana mitsaka ido ta ce ban gane ba. Dr. James ya ce eh sai nan da 3 days za ku tafi. Safina ta ce shikenan ka kai ne na yi masa zaman jinya. No, no need. Ya furta hakan da sauri yana ci gaba da faɗin. Ba a barin kowa ya je gunsa sai after 3 days so ke ma ba zaki ba. Ya tsina fuska Safina ta yi tana gyara gelanta. ta ce ok. Allah sarki can ko kwana uku kenan Yarima ya sarki zagayawa babban birnin na London suna ta faman rena wa safina hankali wacce aka bari baki sake tana jiran kwana uku ta yi ta ga Yarima Yasir sai zumudi sai zumudi take domin a yanda Dr. James ke bata albishir kan aikin cewa yake Tridis na cika idansa ya bude domin aiki na kyau daɗi ke kamata duk yanda ta kai ga sha'awar da ke damunta dannewa kawai take tana cijewa gaskiya ba karamin dauriya ta yi ba har kusan sati guda bata ji jijiyar namiji a jikinta ba abinda bata abinda bata iyawa kenan ta saba da kalolin maza sai dai akan Yarima Yasir za ta jure domin ta dade tana kwadaituwa da surarsa so take kawai ta ji ta dandani irin tashi kalar zakin zumar ta san cewa tabbas za ta yi daɗi, har ma ta fita sauran gardi Dr. James ne ya iso gare ta tana tsaye ta shirya tsaf zai raka ta wajen Yarima Yasir sorry madam na tsaye da ke murmushi ta yi kawai ta ce ba komai alright biyoni ya furta hakan yana juyawa safina ta biyo shi da sauri suna tafiya har suka kai ga inda Yarima Yasir ke zaune ya juya bayansa kallon kallanta Dr. James yana yi mata nuni da Yarima Yasir din ya ce gashi canje ki ko karasa maganar bai yi ba safina ta tafi gun Yarima Yasir da sauri har tana tuntube ba zato ya ji ta rungume shi cike da farin ciki tana haihuwa kan cinyarsa ta ce honi honi ne ce ka gani safina ce you are dear wife amaryarka ka gane ni safina ta furta hakan a jere tana shafa fuskarsa zari glass ɗinsa ya yi a hankali yana tsare ta da ido safina ta karkaɗa hannunta ta ce ka gane ni dan murmushi kaɗan yana janye ta daga jikinsa zuwa gefansa, ya ce safina omo Safina ta furta hakan da zumudi tace ta so mu tafi kawai honi ina son ka gani sosai me yake waye a natse Safina sai washe baki take Dr James ya karaso wajen su Safina tace thank you doctor murmushi yayi mata yana kallon Yarima Yasir Yarima Yasir ya ce thanks anytime Dr James ya furta yana ci gaba da faɗin ya kamata ka sake kulawa prince kaga idan naka bai dade da farfadowa ba insha Allah prince ya furta hakan suna yi masa sallama suka tafi tazi suka samu Yarima ya yi musu kwatancen gidan da za su kai su dama suna da gida ko a ce yana da gidan da yake sauka a duk lokacin da ya zo kasar ta London shi yasa ba su wani sha wahala a wajen neman gidan zama ba ko da yake prince ko guda ba kowane gama gari ba ne. an gyara ko ina na gidan ma'aikatan da ke kula da gun sun saka komai sabo sun gyara ko ina zama Yarima Yasir yayi akan kujerar da ke falon da ke gidan da suka sauka safina ta biyo bayansa tana fada tana fadawa jikinsa limshe ido ya mai yasir ya yana cicewa tintin yake kawarwa amma dai kamar abin na neman fin karfinsa tunda ya bar najeriya yake jin sha'awa sama sama na fitar na firgarsa na fisgarsa ji yake yana da bukatar mace kusa da shi yanda zai sauke gajiyarsa safina da ita ma duk ta zaku da lamarin ta fara murje shi a nitse tana ta shi tun yana basarwa a hankali har ta fara nasara a kan shi kafin ka ce kwabo tuni dukkaninsu sun fara mayarwa da junansu martani duk da halinsa na neman gushewa duk da hankalinsa na neman gushewa amma hakan bai hana shi mamakin kwarewar safina ba daga yadda take yi masa wasu abubuwa sai yake ganin tamkar ba budurwar da aka daura masa aure ba tamkar wacce dama can ta san harkar ne kamar yadda ya saba mu'amala da mata iri-iri cikin salo daban-daban Allah sarki wannan kenan can ko kasar Switzerland kwana biyu da zuwan Bilkis kasar har ta fara murmurewa fatar ta yi kyau saboda hutu da cima mai kyau da take samu a gidan Aunty Zinat suna hutu yanzu hakan yasa aka samo wa Bilkis lesson teacher da zai rinka koyar da ita wasu abubuwan kafin a ce sun koma school haka zalika Minal na kokarin koyar da Bilkis din abubuwa da bata sani ba Bilkis tana iyakar bakin kokarinta wajen mai da hankali a karatunta saboda ta san abin da ya kawo ta kenan shi yasa koyar da ita bai ba su wahala sosai ba domin ta sa abin a ranta matuka a duk sanda ta tana da haɗuwar su ta karshe da Yarima Yasir sai ta ji wani abu ya soki zuciyarta na bacin rai gorin ilimin nan da ya yi mata sai ta bashi mamaki daga nan kuma ta karɓi takardar sakinta kamar yadda suka yi yarjejeniya Bilkis Minal ta kira sunanta lokacin da ta shigo ɗakin da suke. Na'am, Bilkis ta amsa a tsanake tana rufe textbook ɗin da ke gabanta. Minal ta zauna a gefenta tana murmushi ta ce ya kamata ki rinka hutawa haka Bilkis. Dan murmushi Bilkis ta yi fararen hakoranta suka bayyana. Tana kallon Minal ta ce abin da ya kawo ni kenan fa Minal. So me yasa zan yi wasa da damata? Minal ta gida kai kafin ta ce, "Kin san wani abu?" Bilkis ta girgiza kai tana jiran abin da za ta ce. Minal ta ce har ga Allah, kina matukar birge ni Bilkis waro ido Bilkis ta yi da mamaki ta sa fin a bakin ta kadan tace ni kuma Minal ta ce ya ina nufin yadda kike mai da hankali a karatunki shi yake birge ni ina son mutum mai hazaƙa. kin gani ko a school bana kawance da wanda bai san karatu yar dariya Bilkis ta yi Minal ta ce I'm serious that's why ni ma nake ta yaki sannan ina fatan a ce sun saki a class ɗin da nake Bilkis ta tankwashe kafa akan lallausan gadon da take tace kai haba Minal class ɗinku ai na manya ne Minal ta ce kada ki damu ke dai ki dage da addu'a idan kin ci interview za a saka ki a SS2 Bilkis ta ɗan yi murmushi a ranta tana tunanin abu ne mai wahala school irin ta Minal wanda majority su, kowa kwanya ce da shi a ce za ta iya zama a class ɗinsu ina laifin Majesis 1 tunda sun ki firamare kamar yadda ta so komawa baya tashi ki shirya za mu fita ne yau minal ta katse mata tunani da take alright likis ta furta hakan tana matsowa gaban gadon a nitse ta fara zame, socks din da ke kafarta kafin ta sanya takalmin da ke gaban bed din ta yi hanyar bedroom don don watsa ruwa miƙewa minal ta yi tana ficewa daga ɗakin dalilin kiran da momi ta kwala mata gani momi minal ta furta hakan lokacin da ta isa tsakiyar falon su inda momi take cikin shirin fita take ita da dadin su tace kun gama shirin ne girgiza kai minal tayi tace da sauran mu okay za mu wuce akwai direba da zai kai ku duk inda kuke so but make but make sure kun dawo gida akan kare minal insha Allah mummy good sai mun dawo all right bye daddy bye minal ta amsa tana kallon daddy bayan ya gama wayar da yake tunda suka fito ku dawo da wuri minal insha Allah daddy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 bayan sun shiga motar ne mijin